amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Laraba 27 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina 1433 wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan takwas miladiya ta 2012 a wannan majalisi na karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahl da yau insha Allah shine ranar khatama ranar karkarewa fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa a yau ba za mu ansa tambayoyi ba saboda mu samu isasshen lokaci don mu kai wurin da za mu kwana saboda haka za mu ci gaba da karatu kai tsaye a jiya yi kwana akan aya ta 78 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kuma Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'a alhalin ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma ya sanya muku ji da gani da zukata la'allakum tashkurun wa la'allakum kwayi godiya wannan wata ni'ima ce daga cikin nemomin Allah ta'ala da yake zayyana wa dan adam a cikin wannan sura wanda muka faɗa tun farkon karatun wannan sura cewa ana kiranta suratul ni'am sura da take bayanin ni'imomi da Allah ta'ala ya wa dan adam wanda a cikin wannan bayanin Allah ta'ala ya kunsa dalilai da hujjoji waɗanda suke nuna cikar da kamalar kudurarsa da kuma cancantar abauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba ga dukkan wani wanda ya yi la'akari ya yi lura ya ɗau izina daga waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya saka a cikin waɗannan ni'imomi Allah ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kuma Allah shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata wato Allah ta'ala shi ya aje ku a cikin mahaifa tun mutum yana digon manini har Allah ta'ala ya cika halittarsa yana ciyar da shi ya shayar da shi ya bashi bukatunsa wanda sai da su zai rayu a cikin mahaifiyarsa yayin da ba shi da ikon ya yi wa kansa komai kuma babu wanda isa yi masa a wannan mahaifa haka ya zauna tsawon lokacin da Allah ta'ala ya yanka masa ya zauna a cikin wannan mahaifa ubangiji yana kula da shi yana lura da shi yana bashi bukatunsa har lokacin fitowarsa yayi Allah ta'ala ya kaddara fitowarsa ta wata hanyar da shi ba shi yake zaba wa kansa ba kuma babu wanda ya isa ya zaba masa irin hanyar da zai fito sai wanda Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa ubangiji ya fito da shi fitowar da idan da ubangiji ta'ala bai wato in aka samu akasi shi da kansa zai samu matsala ubangiji ta'ala ya fitar da shi ta hanyar kansa zai fara fita kafin kafafuwansa saboda lokacin da ɗa jariri yake cikin mahaifiyarsa to rayuwarsa ba rayuwa bace mai zaman kanta rayuwarsa rayuwar mahaifiyarsa ce wato rayuwarsa tana tare da rayuwar mahaifiyarsa saboda haka abinda take ci shine abincinsa abin shan shine abin shansa saboda haka rayuwarsa tana fara da tata amma lokacin da Allah ta'ala ya nufi fitowarsa a lokacin ya zama halitta mai zaman kanta wacce za ta ci gashin kanta wanda Allah ta'ala ya ce thumma insha'nahu khalqan akhar to lokacin ya zama kuma wata halitta mai cin gashin kanta lokacin zai buƙaci numfashi zai buƙaci abin da zai sa a cikinsa don haka sai zan kansa ne zai fara fitowa ba kafafuwansa ba ta yadda da ya fito a wani lokacin zai buƙaci zai buƙaci numfashi yayin da yake cikin mahaifiyarsa ba buƙatar ya numfasa ubangiji ta'ala ya tsamfara rayuwarsa da ta mahaifiyarsa amma da zarar ya zo fitowa to a lokacin kuma ya samu ya zo lokacin da zai ci gashin kansa a rayuwa ba haka kansa ne zai fara fitowa don zai buƙaci numfashi saboda haka ko da za a samu kafafuwan ba su sauko da wuri ba to ba zai samu shaƙewa ba ya samu rashin iska saɓanin idan an samu akasi ya zama na kafafuwan ne suka fara fitowa ba kan ba to a lokacin zai iya samun matsala zai iya shaƙewa zai iya rasa ransa haka ubangiji ya fito da shi a ta hanyar da shi ba zai iya taɓuka kansa komai ba haka ubangiji ya tsara masa ya fito da shi daga wannan A hanyar wacce take ba don ubangiji ya yalwata ta ma ba zai iya fitowa ba yana fitowa da abin da yake ci tare yake da da mahaifiyarsa wato abin da ta ci ta sha to tun da ya fito ubangiji ta'ala kuma ya riga ya shirya masa abincin da zai ci yana saukowa gashi nan ubangiji ta'ala ya aje masa wato abincinsa tare da mahaifiyarsa a jikin a kirjinta yana fitowa zai samu ubangiji ya shirya masa wannan kuma ubangiji ya shirya shi yadda zai dace da irin ɗabi'arsa da halittarsa a lokacin halittarsa a lokacin ba za ta iya ba za ta iya cin wani abu mai tauri ba ko wani abu mai nauyi saboda haka ubangiji sai ya tada dan masa abincin da yayi daidai da bukatarsa ta wannan lokacin ya sanya shi kuma a kirgin mahaifiyarsa wacce take tare da shi a koda yaushe duk inda ta tafi da abincinsa a jikin a jikinta ya sanya shi ya zan nono ne wanda zai sha ba mai zafi can ba da zai cutar da shi ba mai sanyi can ba da zai cutar da shi ba mai daci ba ba mai zaki hau ba haka baina baina wanda ya dace da halittarsa wannan duk ni'ima ce da shi ba shi ya shirya wa kansa ba ubangiji ne ya shirya masa wannan sannan ubangiji ta'ala ya fito da shi ga shi nan tsirara ba ko tufa a jikinsa ba komai ba kuɗi ba komai saboda haka sai ya hore masa waɗanda su kula da shi su jibinci al'amarinsa ubangiji ta'ala ya sanya wato mahaifiyarsa ta zama mai tausayi ko ya sa mata tausayinsa da hananarsa a cikin zuciyarta da za ta iya barin komai saboda nashi za ta iya rashi za ta iya barin bacci ta kwana ba bacci saboda shi ma bai yi ba inda a ce ana iban wato ana iban kwanaki a karawa mutum da uwa ta iba ta karawa ɗanta saboda yadda take son shi yadda take kaunarsa haka ubangiji ya sanya wannan tausayin da wannan hananan a cikin zuciyar uwa saboda ita ce a wannan lokacin take tare da shi kuma yana buƙatar wanda zai yi masa hidima zai kula da shi kuma wanda zai masa hidima din a lokacin dole ya mai tausayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa yana fara sallah da niyyar zai tsawaita ta amma idan ya ji kukan yaro sai ya takaita sallar saboda tausayawa mahaifiyarsa wato saboda ya san yadda mahaifiyarsa take jin damuwa ɗanta yana kuka gashi babu yadda za ta yi ta sarrafa kanta domin sallah take yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda rahmatsa da nanasa ainihin ya takaita sallarsa a wannan lokaci saboda biyawa wannan uwa bukatar ta ta zuci shine tausayin da suke waɗanta wanda wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya a cikin zuciyar uwa domin rahama ga ɗan sannan ka duba sanda zai zo zai zo ba haƙora wanda wannan shi ma tausai rafaka wato rahama ce ga ita uwar kanta inda ya zo da haƙora ya take zato wajen shan nan abin nan ka kula yaro lokacin da ya fara haƙora iyaye mata wahala suke sha to a ce tun yana jariri haka zai zo da haƙora wajen wajen shan mama ai kaga za a to sai ubangiji ya kawo shi haka wawulo ba haƙora haka zai tsotsi nono ya sha har sai lokacin da jikinsa ya fara karfi kashinsa ya karfi hanjinsa ya karfi zai buƙaci kuma abinci mai nauyi to a lokacin inda zai buƙaci abinci mai tauri mai nauyi akwai buƙatar a samu wata na'ura a jikinsa wadda za ta rika daddaka masa abincin da nika masa abincin sai Allah ya fara fitar masa kuma da haƙora kaga Allah bai bashi haƙora ba lokacin da baya da buƙatar za su iya zama ma matsala ga masu kula da shi kuma sannan sai ya ba shi lokacin da yake bukatar su yayin da yake bukatar ya ci wani abu mai tauri wani abu mai nauyi sai Allah ta'ala ya ba shi abin da zai zai abin nan zai zai lika wannan abincin ya dace da shi sannan wata ni'imar daban da ubangiji ya kinsa a nan bayan fito da ku daga cikin mahaifiyarku a bisa wannan sura a bisa wannan ɗabi'ar sannan kuma sai ya fito da ku la ta'lamu na shay'a ita ba kanta wannan ni'ima ce ka suranta ka kaddara da tun farkon halittarka tun kana jariri ka faɗo duniya da hankalinka cikakke kamar yadda kake yanzu ka ganka da hankalinka da cikar tunaninka da komai amma ba za ka iya kanka komai ba sai an ɗauke ka sai an baka mama sai an sa maka nafke ko nono a yara suna wujin jigata a yi nan da kai kuma da hankalinka kana gani ya kake tsammani kaga akwai a ce akwai wata ni'ima a yi ka ka fahimtar komai saboda haka duk wannan wujijjiga ka da za a yi ba za ka ji ba ba ka san ma an yi ba sai zama ni'ima ce saboda haka shi kansa la shi na shay'an ni'ima ce ubangiji ya so da ka duba yaron da za a da zai rasa iyayensa yana karami ba zai cutu ba ya ji zafi sama da wanda zai rasa su lokacin da ya taso ya yi wari ya fara sanin saboda a wancan lokacin bai san wani abu ciwo ba bai san wani abu daɗi ko rashin sa ba saboda haka ubangiji ta'ala ya sauko ya fito da kula ta alamu na shay'a sannan sai ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya sa muku ji ya sa muku gani ya sa muku zuka ya sa muku ji a lokacin da yaro yake cikin mahaifiyarsa waɗannan wato na'urorin da suke amfani wajen ji da gani da hankalta suna jikinsa amma ba su fara aiki ba a lokacin Allah ta'ala bai ba su damar su fara aiki ba don a wannan lokacin ba shi da rayuwa tashi ta kansa rayuwarsa rayuwarsa mahaifiyarsa ce amma lokacin da ya sauko duniya to waɗannan abubuwa lokacin za su fara aiki alar tana nan na'urar tana nan kunnan yana nan bakin yana nan zuciyar tana nan saboda haka da aka ce sam'a wal absara wal afida ba wai ana nufin gaɓoɓin ba ana nufin amfanin da za su yi mata sauraka ubangiji ta'ala ya fara ambatar ji saboda shi ne farkon abin da yake fara amfani a jikin mutum bayan saukowarsa kafin gani yana fara ji kafin ya gani sai sa yaro bayan 'yan kwanaki kaɗan za ka ga cewa ko wani ƙara mai ƙarfi aka samu zai ga ya firgita amma inda za ka zo ka kara yatsarka a daidai idansa ba ga kirta ba to a lokacin da ganin bai fara abin nan ba saboda ka jin shi yake farawa su ce gani baya fara baya fara gani sai ya fara wajen kwana goma amma sabanin ji saboda ka ubangiji sai ya gabatar da jin sannan ganin saboda shi yake gabata ma a wajen fara aiki a jikin dan adam saboda ka wannan magana ce ta Allah ba magana ce ta mutum ba da haka duk wani duk wani lafazi ana ake shi mahallinsa haka ubangiji ya fara ajiye jin sannan ya faɗi ganin saboda haka suke sannan za mu kula ubangiji ce waje ala lakum sam'a wal absara sam'a mufradi ne amma al absar jam'i ne ya sa muku gani da ji da gannai ya aka aka aka sa sam ya zama mufradi sannan al absar ya zama jam'i nan ma akwai akwai dalili akwai hikima as-sam wani abu ne wanda ake jin sa da kunne sauti yana yana jin sa da kunne kunne ba ya da wani makulli ba ya da wani murfi da ake yi shi saboda haka duk wani sauti da yazo zai shiga sabanin ido ido zaka rufe idanka da haka a lokaci guda zaka iya jin sautuka da yawa bayan haka kuma inda yanzu misali a nan zaman da muke yi a nan za mu kula cewa sauti ɗaya duk za mu ji shi amma gani kowa da inda yake kallo wani zai iya kallon sama wani ya kasa wani ma yake gadi yake amma na jin eh, sai ka shi abubuwan da ake gani suna bambanta suna zuwa da yawa amma sauti yana zuwa da lokaci guda ka shi ubangiji ta'ala yana wasu mu'amala abu guda ne amma gani saboda abubuwan da kake gani ba za ka iya ganin su a lokaci guda barkatai ba amma ji da za mu iya haɗu mu ji abu ɗaya amma ba za mu iya ganin abubuwa lokaci guda ɗaya ba a lokaci ɗaya mu ga abubuwa duka tare sai dai wani ya ga wannan wani ya ga wannan wani ya ga wancan saboda haka ubangiji sai ya sanya al-absar din ya zama jam'i al ɗin din kuma ya zama mufrad sannan a wajen gabatar da as-sam'u da al wasu malamai waɗanda suke ganin cewa ji ya fi gani amfani a jikin dan adam suka ce shi kansa wannan gabatar da shi a ambato yana nuna cewa amfaninsa ya fi na gani suka ce amfaninsa ya fi na gani saboda shi shi ji wato za ka ji abubuwa da yawa sawa'un wanda suka wuce ko wanda ake ciki ko wanda za su zo nan gaba gani ko ba za ka ga wani abu sai wanda yake ka sai wanda yake kusa da kai ba za ka ga abin da ya riga ya wuce ba ko abin da bai zo ba ba za ka gan shi ba sai wanda yake tare da kai shi za ka gani saboda haka ji yana da faɗi sama da gani sai yasa aka gabatar da shi ana suka ce ka duba hanyar da ake samun ilimi ta hanyar ji ya fi ta hanyar gani ta hanyar ji domin ta hanyar ji za ka ji abin da ya wuce za ka ji abin da zai zo nan gaba za ka ji abin da yake kusa da kai ko wanda yake nesa da kai duk za ka ji labarin amma gani shi sai wani abin da yake kusa da kai wanda ka ta ido za ka gani za ka kai kanka saboda haka abin da ake samu na ilimi ta hanyar ji ya fi yawa shi yasa hatta sanin Allah ta'ala da da'asa da sanin shari'a da me ya kamata bi me ya kamata mu bari duk ta hanyar ji muke yi saboda haka wasu malamai suka dage akan cewa ji ya fi gani amfani a jikin dan adam kace shi yasa ma zaka ga a cikin tarihi dan adam zaka samu cewa akwai akwai akwai manya-manyan malamai masana waɗanda ba sa gani kuma malamai ne manya amma ba sa gani amma ba za ka ji an ce ga malami ba baya ji kwata-kwata a cikin sahabbai a cikin sahabbai za ga akwai makafi su abdullahi ibn ummi umm maktub da waɗanda suka makance daga baya irin su jabir ibn abdullah wannan duk bai hada su taka rawar da za su taka ba amma ba za ka samu an ce maka ga wani sahabi atrash ba wato gaba ɗaya dundun baya jin komai ni dai ban sani a tarihin sahabbai a ce ga wani sahabi sai a ce kuma abkam ne ko akrash ne baya ji komai amma zaka ji wanda baya gani da yawa sannan sautari wanda ya rasa gani to wannan hasa din ta gani ubangiji yana juyar da basar ɗinsa ya koma basirarsa saboda haka sai kwalwarsa ta kara karfi saboda haka sai ya rika hango abu da idan basira idan ya rasa idansa zaka wasu suka ce shi ji ya fi kuma suka ce ka gani ya fi dan da shi fa ake ganin Allah ranar gobe kiyama kawai tunda har aka ce ganin Allah da ji da gani ake yi to kaga ya fi abin nan ibnu taymiya da ya shiga tsakanin su digiba ce dai wacce take ba ba wata samara ibnu taymiya ya shiga tsakanin su yace idan ana magana abin nan as-sam'u as-sam'u ashmalu wa a'ammu min haythu min haythu idrak riskar abinda gani yake yake ji yake riska ya fi faɗi abinda gani yake riska zai riski abinda yake nan nesa da na kusa da na yanzu da na da da na wuce da mai zuwa nan gaba duk ji zai riska saboda haka sanan ya fi faɗi don haka sanan ya fi rinjaye shi kuma gani akmalu wa atammu domin duk abinda ka gan shi ka fi samun yaƙini ta hanyar gani da ake samun ainihin yaƙini ba ta hanyar ji ba ta hanyar ji za a samu ilmul yaqin amma ba za a samu ainul yaqin ba ainul shi shine wanda za a samu ta hanyar gani abinda za ka gani da ka to ka samu ainul yaqin to kaga ta nan kuma wajen samun kamala kamalar abinda za ka samu ka ji abin da ka gani ko kamalar ilimin da za ka samu ido ya fi saboda ku kowanne ta bangaren sa kowanne ta bangaren sa yana da yana da rinjayi ji yana da rinjayi ta bangaren fadi da shumuli da umumi shi kuma wanda yana da rijaye ta bangaren kamala da tamam shi yasa yazo a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta sayyidina abubakar da cewa abubakar wa umar bi manzilati sam'i wal basar kamar ji ne da gani abubakar da umar kamar ji ne da gani sauraka su kamar ji ne da gani inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar ji ne da gani shi kuma kamar zuciya ne ruhi ne ko kuma a addini gaba daya su kamar ji ne da gani to cikin ji da gani wanne ya fi wanda ya fi a cikinsu shi ne abubakar musaddam ne bi masa shi ne umar ta ce to ji ya gani da abin da gani ya fi akan abin da ji ya fi akan gani suka ce a gani ya fi akan ji to ko ma wanne ne cikin su ko kuma a ko wanne daga cikin su asabu ne wal basar wannan su to kuma ko wanne aka duba za a ga cewa irin gudunmawar da na farko yadda ya karba addinin musulunci din ya gaskata da shi ya amince da shi babu shakka ya cancanci ya zama a addinin musulunci kamar ji da gani haka nan kowannen su yadda yawa musulunci aiki da hidima ya cancanci ya zama tamkar ji da gani a addinin musulunci ubangiji ya ce waje ala kuma sam'a wal absara wal afidata sannan ubangiji ya sa muku zukata nan ana nufin abinda dan adam yake hankalta da shi hankali yana da alaka da ƙwaƙwalwa da zuciya ba ƙwaƙwalwa ita kadai ce hankali ba zuciya shi a haɗa suke shi yasa wanda zai ce hankali yana kwakwalwa kuskure ne wanda zai ce ba haka ba shi ma kuskure ne shi yasa Allah ta'ala yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ubangiji ce ba za su yi tafiya a doron kasa ba fatakun lahum qulubun yanzu su zan suna da zuciya ya'qiluna biha kaga sai ubangiji ya tunkuda hankali ya hada shi da zuciya saboda ka ita zuciya da abinda ake sanya mata da abin da take kunsa da kasidi da irada da yake cikinta tana sarrafa abin da yake kwakwalwa tana sarrafa abin da yake kwakwalwa shi yasa farkon aikin likitanci da ake yi tiyata da ake kada san kada san zuciya alƙalitar da ko da likitan bayan ya dasa wa mutumin zuciyarsa da ya tashi za ka gana wasu tumbatu yana kuso maganganu wanda ba a san yana yin su ba yana faɗa wasu labaruruka ko yana faɗa wasu abubuwa da suka tafi shi wanda ko ba a san shi da su ba wanda wannan ta sa shi likita ya zaton cewa to ko allurar da aka yi masa ko banzu ne da aka ba shi ya shaka bai sake shi ba saboda haka yake wannan sun su a ba shi lokaci aka ba shi lokaci abubuwa ba su canza ba yana zanare da sumbatunsa wato zuciyar da aka sa ta haɗa kwakwalwar sai abubuwa suka canza wannan ta sa wannan likitan ya rubuta resignin ya ce ya bar sha'anin likitanci tun da dai har ya samu matsala sai a gabo likitocin mu nawa matsala ake samu irin wannan da wacce ba ta fi wannan saboda ka ana samun irin wannan akwai wani likita ba masare shi ma likitan tiyata ne shi ma ya taba yi ma wani a turai a ingila tiyata irin wannan shi ma ya tashi yana sumbatu yana faɗa wasu abubuwa da waɗanda ba a san shi da su ba har iyayen ba suka kai likitan ƙara aka yi ta rigingimu a lokacin to kaga ashe yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa zuciya tana da alaƙa da kwakwalwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb akwai wata tsoka a jikin jiki da in ta gyaru duk jiki sai ya gyaru in ta lalace duk jiki sai ya lalace annabi ya ce ita ce zuciya ce zuciya tana da dauri tana da rawa da take taka wajen gyaruwar mutum ko lalacewarsa ita ce take jagoranci duk sauran gaɓoɓin mutum shi yasa musulunci ya bata ilaya aka bata wato himma wa himmatuwa da ita kwarai da gaske da kula da ita kwarai da gaske domin muhimmancin da take da shi a jikin dan adam to za mu ga tana da alaƙa mai ƙarfi da ji zuciya tana da alaƙa mai ƙarfi da ji shi yasa a wani a wani gurin ubangiji ta'ala yake hada su guri guda ya hada ji ya hada zuciya ah, kamar inda Allah ta'ala yake cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id da a ce muna ji ko muna muna hankalta to da ba mu zama yan wuta ba wato da muna ji muna hankal saboda daga daga ji ne daga abin da ka ji ne sannan zuciya za ta kudurci abin sannan za ta yi imani da shi sannan za ta yarda da shi ko kuma ta bijire masa da kiyarda da shi ka kaga daga jin daga jin ake fara kamar da Allah ya ta inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ce au qasam wa huwa shahid akwai akwai abin ambato akwai wa'azi a cikin wannan liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqasam aw huwa shahid ko ya bada tauraransa yana halarci sauraka zuciya da ji suna da alaka kwarai da gaske don haka daga ji ne sannan kuma zuciya sai ta karba abin da ta ji ko dai ta yarda da shi ko kuma ta bijire masa ubangiji ta'ala ya fa waɗannan ni'imomi guda abin nan imomin fitowa daga cikin mahaifiya da kuma kasancewar za ka fito baka san kowa ba da ni'imar ji da gani da zuciya gaba ɗaya ubangiji ya yi yayi wa ɗan adam wannan la'allakum tashkurun ko la'allaka gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya muku sannan yace alam yarau ila at alam yarau ila والطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فبين الله تعالى يا فدا مكة نعمة دي مكة ta fitowa daga jikin daga cikin mahaifiya da kuma irin ni'imomin da ya biyo baya ya biyo ya biyo ya biyo ka da su bayan fitowarka sai kuma ubangiji ya faɗi wata aya ta da ita ma dan adam zai ƙara kallanta ƙara nazari akan ta dan ya samu imani ubangiji ta'ala da ya dan adam kafin ya yi shi sai da tare da masa duk wani abin da zai rayu da shi a doron ƙasa sawa'un rayuwa ta gangan jiki ko rayuwa ta zuciya saboda haka kafin Allah ta'ala ya halicci dan adam ya halicci sama da ƙasa duk abin da yake cikin su ya halicci duwar wato duk ya halicci su wanda dan adam zai amfani da waɗannan da yayin da ya zo duniya don haka duk abin da zai wanzar da nau'in dan adam ya sa dan adam ya yawaita a doron kasa ubangiji ya riga ya shirya masa shi tun kafin ya zo duniya to daga cikin kuma irin shirin da ubangiji ya yi masa bayan halittarsa sai ya sanya ayoyi sama da ƙasa a kewaye da shi duka waɗanda za su ja hankalinsa zuwa ga sanin kudurar ubangiji da ɗayantakarsa da cancantar abauta masa to ubangiji bai kyara dan adam haka nan ne ta wato magamniya ba ya kasa gane alƙibla ya sanya masa ayoyi isharon duk inda ya juya zai ga zai ga wata aya daga cikin ayoyin Allah to daga cikin irin waɗannan ayoyin ne ubangiji ce alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ashe yanzu ba su ga tsuntsaye ba waɗanda aka hore musu tashi a cikin sararin sama ma yumsikuhunna illa Allah ba abin da yake rike su sai Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da imani wato a duba a ga yadda Allah ta'ala ya halitta tsuntsu ga tare halitta ce da muke ganin ta kullum to akwai aya a cikin halittarta mu duba irin zubin da Allah ta'ala ya mata ya yi mata zubin ta ita ma daidai bukatar daidai bukatar tsuntsu haka ta'ala ya yi masa irin zubin sa tsuntsu wani abu ne mai tashi sama kaka sai aka yi masa kafa huwa ba a masa hannu ba sai aka masa fiki wanda za su taimaka masa wajen tashi din kafafuwan nasa aka yi masa ainihin aka yi su a abin nan kasan da fadi da tafi da yan yatsu waɗanda za su iya ba shi damar ya yi tafiya ya tsaya a doron kasa ba tare da ya faɗi ba sannan kuma kafan ba a sa mata abin nan gashi ba saboda zai iya shiga guri mai tafi zai iya shiga guri abin nan ba shi da wani abin da zai ya goge kafarsa ba kamar kai ba da in tashi rumi za ta goge saboda haka sai ba a yi gashi a kafar ba aka bar kafar haka nan ba a yi ta da gashi ba sannan aka yi ta da ƙarfi sama da sauran jikinsa kafar sai ta zama ta fi ƙarfi kashin kafar sai ya zama yana da ƙarfi sama da ko ina saboda shi yake sauka yayin da zai ya tashi ya zo sauka to akan ƙababuwansa yake durowa kaga akwai bukatar zan suna da karfi sannan shi kansa Allah ta'ala ya yi shi ba mai nauyi ba ba a yi masa kasusuwansa irin na dabbobi ba sai aka yi kasusuwansa wanda yake falan-falan masu masu sauki shi yasa take jin saukin taune su amma aka ci ba ka taune ba ka taune kashin kashin rago ba sai da samu kato ya ta sara amma ba zai taunu ba amma kashin kaza da na zalbe da na waye sai ka taune to kaga Allah ya yi masa wannan halitta da ya zama shafal da shi tashi yake yi sannan ga yadda aka yi halittar tashi ta dace da wanda zai tashi ga fuka-fukai Allah ya bashi gashi ya yi shi wato kamar wata rabin da'ira ta yadda zai iya keta iska ya yi masa fiffike wanda wannan fiffiken shi yake bashi tawazu shi yake sa ya yi balance a cikin ƙasa ba zai yi rinjaya nan ba ba zai rinjaya nan ba sannan bayan wannan da ya yi shi in ya yi da wanda yake da doguwar kafa sai a masa dogon wuya kamar zalbi saboda iya cin abincin abincinsu cikin sauki mm. ba a yi shi da doguwar kafa ba kuma da gajeren wuya ba a yi shi kuma da gajeren wuya ba aka yi shi da doguwar kafa duk zai samu matsala sai ubangiji ya daidaita bukatunsa da halittarsa ta yadda zai yi zai ji daɗin shi ma rayuwarsa sannan zai keta sararin samaniya ya tashi sama wa yake rike shi a sama Allah ne yake rike shi ba za ka ce fifitarsa da yake rike shi ba dan a wani lokacin ai yana rufe fiffiken kuma ganshi yana ta yawo a haka akwai sanda zai rufe fiffiken kamar yadda Allah ta'ala ce alam yalau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbizna ma yumsikuhunna illa ar-rahman ko ko ga tsuntsaye a saman ku ba sun yi sawu suna keta sararin samaniya suna bude fukafukan kuma suna rufewa sai Allah ce suna rufe fiffiken kuma ma yumsikuhunna illa ar-rahman ba bai rike su sai Allah mai rahama ubangiji ta'ala ya faɗi rahamar sa anan saurama ce kawai take rike in ka ce fifikan su da yake tayar da su to ai ga ga ga tsuntsaye nan masu fuka su tashi bana ba ga agwagwa ba agwagwa tana tashi ne ba ta tashi kaji ai ba ta tashi kamar tashi tsuntsu haka amma ga suna da fifikan su ma ashe kaga fifikan shi kadai ba shi yake sa tashi ba ubangiji shi ya ba su wannan damar za su tashi kuma sannan ya rike su a sararin sama inda ya ga ma sai ya sake su wannan ni'imar ita ce Allah ta'ala ya hore wa dan adam har shi ma ya iya samun ya ƙera abin da zai tashi Abbas ibn Firdas uh, wani malami masani wanda ya kokarin yayi tunani ya fara tunani dan adam zai anya dan adam ba zai yi tashi a sama ba da shi ya fara tunanin yiwuwar jirgi a Andalus a kasar Spain lokacin tana hannun musulmi ya yi wa kansa fukafukai ya hau ƙololuwar dutse inda bai yi can sama ba ma yadda muke ganin sama a yanzu ya sun tumo daga sama ya faɗo ya karye da ƙarshe ya zama shi ne sanadin mutuwarsa aka rika cewa ya tafi ya za a yi ya za a tashi to kaga shi a wannan lokacin kwakwalwar tana bashi cewa zai yi a tashi zai yi a tashi amma kuma har yanzu ilimin bai kai yadda zai iya samun yadda zai abin da ya tashi shi bai wa kansa zumfutu ba irin yadda ake wanda zai bashi tawazun sannan ko bai yana lissafin tashi ne amma bai lissafin sauka ba saboda haka ya sun tumo ya karya kogo saboda haka Allah ta'ala shi yake rike mutum ka ka jira ganin da suke sama kai da ka ganin su suna yawa a cikin sama ka san bayan su kuhunna ilar rahman shi yasa in ka hau ambaci Allah in ya daidaita a sama ka ambaci Allah in ya sauka ka ambaci Allah butulci ne ga Allah da rashin sanin kudirar Allah da girman sa zai sa ka hau sama kana tsauraro sama kuma kana saban Allah wani sai ya hau saman ne an daidaita sannan sai a aka masa giya wani lokacin ne zai fara cewa zai fara tunanin lai saban Allah sannan an sauko kuma a riƙa yi wa pilot tafi an manta da cewa ba kowa yake rike da wannan abin ba sai Allah illa ba kowa yake rike da shi ba sai Allah ta'ala shi yake rike da wannan idan har tsuntsu ga yadda yake ubangiji shi ke rike da shi jazibiya ta kasa ba ta fusgo shi ba magana sun kasa ba zai fusgo shi ba to ina ga wannan abu wanda yake da nauyi da girma irin wannan babu shakka mumini ya san wannan kudura ce ta ubangiji iko ne nashi illa iyaka dai kawai ya ba wa dan adam wannan damar ya ga cewa dan adam zai gode wani masa ko ba zai gode masa ba shi yasa Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutanen da suke da imani ka duba yadda ubangiji ta'ala ya ambaci ayoyin cikin jami'i ke da ayoyi tare da cewa kamar tsuntsu kawai aka faɗa a ka dubi tsuntsun da abubuwan da suke tare da shi kada ka dubi tsuntsun shi kadai ka dubi halittar tsuntsun da yadda ubangiji ta'ala ya yi halittar tashi ta dace da yanayin shi na mai tashi a sararin sama sannan ka duba yadda Allah ya hore masa kuma sararin sama din iska ba ta fusge shi yayi kasa ba jazibiya magana isin kasa ba zai fusgo shi yayi kasa ba sannan ka duba yadda Allah ta'ala ya rike shi yake yawo yayi kwana ya shiga inda yake so in ya tashi sauka kuma ya sauka lafiya lau ba tare da ya jikkata ba wannan duk zaka kalle su a dunkule sai ka ga ayoyi ne da aya ɗaya ba shi yasa ubangiji ya faɗi abin sai ya ce kuma inna fi zalika la ayatin a cikin wanda akwai ayoyi amma ba kowa ne zai iya ganin ayoyin ba har ya dauki izina da wa'azi daga gare su sai mumini shi yasa yace li yu'minun ga mutanen da suke imani da suke da imani sannan Allah ya ci gaba da cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifuna وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Ubangiji ta ci gaba da faɗar ni'imomi da yi wa ɗan adam. a farkon surar ubangiji ala ya faɗi ibobin da suke da rura. dole ne dan adam ya buƙace su domin rayuwarsu ba za ta yi ba sai da su abincin da zai ci da dabbobin da zai hau nan kuma sai ya faɗi ni'imomin da su kuma wato kamala ce mutammimat ne masu cika masa jin daɗin ni'imar sani wanda ba zama da rura ba rashin su ba zai sa ya mutu ba ko ya kasa rayuwa to amma kuma ba za rayuwa ba za ta yi masa daɗi ba in babu haka farko ubangiji ya faɗi abin da suke laruriyat sannan a ƙarshe ubangiji kuma ya faɗi kamaliyat waɗanda da su ne daɗin rayuwa ga ɗan adam za su tabbata Allah ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ubangiji ya sanya muku gurin hutu daga gidajen ku wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta kuma ya sanya muku gidan daji daga fatin dabbobi tastafiqunaha yawma za'nikum da kuke ɗaukan cikin sauki yayin tafiye tafiye ku wa yawma iqamatikum da lokacin saukar ku wa min aswafiha wa aubariha daga kuma gashin tumaki wa aubariha da gashin raƙuma wa ash'ariha da gashin awaki a tasan ya sanya muku kayan ɗaki ko shimfiɗin ɗaki wa mata'an ilahi da kayan jin daɗi zuwa wani ɗan lokaci Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan kuma ubangiji ta'ala ya sanya muku inuwa daga abin da ya halitta waje lakum min al-jibali aknanan ya sanya muku ganuwoyi daga duwatsu waje waja'ala lakum sarabila taqikumul harra ya sanya muku riguna waɗanda suke kare ku daga zafin rana wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma rigunan da suke kare ku daga makami yayin yayin da kuke fagen daga kazalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne ubangiji yake cika muku ni'imarsa la'allakum tuslimuna ko kwa mi kauya ku yi saranda ku sadu daga Allah fa in tawallau in kun in sun juya baya sun bijire fa inna ma alaikal balagul nabi kai abin da yake kanka shine isarwa mabayyaniya wannan shine kadai akan ka ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna suna sanada ni'imomin Allah amma sai su rika musun su wa aktsaruhumul kafirun yawa yawancin su kafirai ne masu bincikewa Allah ka duba yadda ubangiji ala ya faɗi waɗannan ni'imomi wanda suka shafi masauki wato mazaunin ɗan adam inda zai zauna da kuma sitirar da zai saka da irin yadda Allah ta'ala ya hore masa yadda zai yi gida da taɓo ko ya yi gida da laka da dutse shine ja'ala lakum min biyutikum sakanan wannan gida ya zama sakan ya zama gurin hutawa duk inda ya je ya gama ɗawainiyarsa zai dawo gida ne ya huta sannan kuma min juludil an'am daga fatin dabbobi nan ma Allah ta'ala ya sanya muku wata hikimar da za ku gidan da shi wato ku rika samun tantuna wanda ku wanda asali da fatin fatin dabbobi aka yi su wanda za ku rika daukar su ba tare da nauyi ba wato kirgi na na fata za ku dauka ku ku maida shi abin nan ku maida shi tanti yayin da za ku yi tafiye-tafiye za ku ɗauka musamman laraba a wancan lokacin rayuwa su rayuwa ce ta tafiye-tafiye suna bin inda abincin dabbobi yake da ingilici saboda dabbobin su su yi kiwo sauraka ba zama guri ɗaya suke ba da haka ubangiji ya kensa musu hikimar da za su samu gidan dajin da za su rika yawo da bayan ga gida wanda yake abin a zaune yake shi sai dai a je a same shi shine sakanan da ubangiji ya fara faɗa da farko wajen alamin kun sakanan sannan sai gidan da kuma shi za a rika yawo da shi wanda za a rika wanda remote ne shi yawo ake da shi aje nan da shi aje nan da shi shine wanda kuke yi na tantuna tastaqifuna yawma za'alikum lokacin da kuke tafiya za ku ji saukin daukan ba ba ba ba ba duwar watsu bane ba kasa bane fata ce saboda haka za ku nade ta ku dora ta akan raƙuma ku tafi wa yawma iqamatikum da lokacin da za ku kuka zo masauki za ku sauko su ku kafa in kuma tashi ku ku sake nade kayan ku wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan daga gashin tumakai da gashin raƙuma da kuma gashin eh, abin nan da kuma gashin eh, awaki kuna yin ainihin kayan ɗaki shimfiɗu da kuke sawa shimfiɗu da kuke yi da ainihin eh, abin da kuke rufa da shi da abin da kuke salka da shi ku zuba ruwa da sauransu duk daga fata waɗannan abubuwa kuke yi daga gashin waɗannan abubuwa duk kuna yin wannan wa mata'an ilahi sannan kuma da jin daɗin ku har zuwa wani lokaci wato za ku yi amfani da wannan wajen sayar wato kasuwanci safara wani zai zama wannan shine harkar cin abincinsa mata a din wasu ba da su fasar tijara harkar wato kasuwanci ya zama wannan shine hanyar cin abincin ku ilahinin har zuwa wani lokaci da ubangiji ta'ala ya yanka muku na rayuwa a doron ƙasa sannan bayan wannan ubangiji ta'ala ya sanya muku mimma khalaqa zilalan duk abinda Allah ta'ala ya halitta yayin shi da inuwa bishiyo kamar bishiyoyi da Allah ta'ala yayi ya sa musu inuwa wanda a karkashin wannan inuwar kuka zauna ku huta waja'ala lakum min al-jibali ya saya muku ganuwa wanda suke rayuwa cikin dutse za su ga yadda dutse yake zama ganuwa ya kare shi ta dama ta hagu ta ko'ina ta yadda ba za a samu a shigo masa ta wannan bangaren ba ubangiji ya yi muku wannan sannan waje allakum sarabi da taqikumul harra ya sanya muku tufafin da za su tsare muku za su tsare ku daga daga daga daga daga zafi ubangiji ya faɗi na sanyi a can farkon tura lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun to can an faɗi na sanyi nan sai aka faɗi aka faɗi na zafi aka ambaci na zafi shi kada ba a faɗi na sanyi ba saboda a gurin da larabawa suke rayuwa guri ne mai tsananin zafi saboda haka sun fi buƙatar abin da zai raba su da zafi saboda abin da zai raba su da sanyi shi yasa sai aka ambata musu shi wata rabi da ba su da kuma tufafin da suke kare ku daga ainihin makami lokacin da kuke fagen daga shi ne suke da kuke yi ku saka duk da wannan kuke yi ubangiji shi ya baku wannan wannan da wasu abubuwa ne za su ƙara wa mutum kamala da tamama wato cika wajen ni'imar da yake ciki sai da zai samu rayuwa mai daɗi sai ubangiji ce kazalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne yake cika muku ni'imar kaga anan an faɗi tamamun ni'ima ne a can farkon sura kuma an faɗi daruriyat ne na rayuwa haka ubangiji yake cika muku ni'imar sa la'allakum da ko wa kwa ni ka wuya ga ubangiji fa in amma idan kuka juya baya ko idan suka juya baya suka bujire suka ki mika wuya din duk bayan wannan bayani da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu fa inna ma alaikal balagu mubin kai abin da yake kanka shine isarwa isarwa wacce take mabayyani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar Allah ce ya rifuna ni'mat mai thumma yunkirunaha sun san ni'imomin Allah babu wanda bai san waɗannan ni'imomi da Allah ya faɗa ba kuma babu wanda bai san cewa Allah ne ya masa wannan ba ba shi ya masa ba shi wa kansa ba ba iyayensa bane ba shugabanninsa ba da shi da iyayensa da shugabanninsa duka Allah ta'ala ya musu wannan amma kuma sai a rika musu wannan ta hanyar cewa Allah da mutunce masa da barin da barin bin dokokinsa Allah ta'ala ce wa aktsaruhumul kafirun yawancin su kafirai ne waɗanda suna sanin ni'imomin Allah sai su butulce su da kafirci da bujirewa Allah ta'ala ya kiyashe mu da wannan ne muke cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imominsa ne as-salihat kyawawan ayyuka suke cika ba dan Allah ta'ala ya kaddara mana wannan ba ba za mu iya ba wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya bamu wannan iko ya bamu wannan dama sannan muna roƙonsa Allah ta'ala abinda duk muka karanta ya bamu ikon aiki da shi abinda yake umarni mu aiki da shi abinda kuma yake hani ne ainihin a guje shi sannan Allah ta'ala ya sa wannan ya zama shine kadarkon samun rahamarsa ranar gobe kiyama bayan wannan muna roƙon dukkan wani wanda muka bata masa muka faɗi wata kalma da bai ji daɗin ta bai ya bai mana ya mana uzuri ya yi mana hanzari ba abin da muka nufa sai alkhairi muna iya dacewa muna iya yin kuskure kamar yadda kowane ɗan adam yake yi saboda haka muna neman afuwa daga dukkan wani wanda ya ji wani abu wanda bai yi masa daɗi ba ko bai so jinsa ba ya yi mana afuwa ya yi mana uzuri kamar yadda muna godiya ga dukkan wasu waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan tafsiri ya yiwu a wannan masallaci a wannan jiha a wannan wata mai albarka tun daga kan yan kwamitin wannan masallaci da shugabannin kungiyar izalatu bida wa isamatu sunna na wannan jiha da na kasa ma gaba daya da sauran yan uwa da ake tare waɗanda suka taimaka waɗanda aka san su da waɗanda ba a san su ba na nan cikin garin Bauchi da waɗanda suke waje Allah ta'ala ya musu sakayya gwaggwaba akan abin da suka gabatar wa addini Allah ta'ala ya kara musu karfin gwiwa Allah ta'ala ya kara musu budi Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da ya ba su na zurriya da dukiya Allah ta'ala ya sa musu albarka cikin rayuwarsu gaba daya kamar yadda muke addu'a ga dukkan musulmi Allah ta'ala ya kare kare mana jinin mu kare mana lafiyar mu kare mana addini duk wani abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ya mana magani duk waɗanda suka nemi mu musu addu'a mu sa su a cikin addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi da yake damun su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala ya yi musu abin abinda yafi karfin mu Allah ta'ala ya mana maganin sa Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon bauta masa ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda suke na gargaro a cikinsu Allah ta'ala ya kara musu ƙarfin gwiwa ya kara tallafa musu waɗanda suke ba ta gari daga cikin shugabanni Allah ta'ala ya gyara na gyarawa wanda za su gyaru daga cikin su waɗanda ba za su gyaru ba kuma Allah ta'ala ya mana maganin su saboda haka mu sa su a cikin addu'a mu sa a zuciyarmu mu yi musu addu'a da dukkan wani mai bukatar addu'a sawa'un anan ne cikinmu ko kuma a wajenmu ko kuma a cikin Najeriya ko a wajen Najeriya musulmin duniya ko ina suke da suke da bukatar addu'a yan uwansu musa su cikin addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu ya kuma tsare su daga dukkan wasu sharri daga dukkan wata fitina daga dukkan wani bala'i Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى أثنيت على نفسك اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبيدك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير خير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai bayani da za mu saurara daga shugabannin wannan masallaci ko shugabannin kwamiti da kuma shugabannin wannan kungiya ta izala a wannan jiha sai a yi haƙuri a ba mu 'yan mintuna kaɗan domin mu saurari wannan kafin a wace bismillah dukkan gaisuwa da lissafa na jin da mara mun gabatar da shi a musulmi ya mana musulmi da karamin So na farko shi ne yan uwa za su saurari jawa zai kamata shi kudu. Kai kamar yadda malam bayan malam ya jawa zai sa dan jawa zai ce kuma su sanya ya zawata. Zai kalmar godiya da Muhammad wanda shugaban malamai na kungiyar jawa su za su ta jawa da kunna na jiha. Alkalin da ya mai shi. Kashiru zai sai kuma akwai tsawon shugaban jama'ar da su da wa masu suna na jiha tafi muhammadu yana na asirai kuma zai zai wata jawabi sai kuma akwai jawabin mai mai kaba sarkin bauchi wanda fi da ya turo ɗan malikin bauchi ta jami'in muhammad zai gabatar insha Allah sai kuma akwai jawabin mai girma kuma wanda shi ma ya turo fili babban jojin jiha a madadin zai yi wato bayan ah, da a kwamishinan shari'a kuma bayan da wanda hasan suleiman insha Allah sannan sai jawabi yi fi goma ce a zuwa da goma ne na kamar kuma goma na zai ma su zai zai yawon masu suna a da kayi zai gaba cikin da zai gaba da a lokaci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 adam umar dina na biyu shine malam daud muhammad na uku shine ahmad ibrahim alhaji ahmad ibrahim na hudu muhammad alhaji muhammad sabitu yusuf na biyar ustaz abdulrahman ibrahim idris na shida sai kuma alhaji umar alhaji umaru nefa sai na bakwai alhaji umaru adamu ya mai sai na takwas alhaji abdullahi al'asan tambari sai kuma na tara wato alhaji abba Jami na farko shi ne matsayin shugaba na ƙarshe kuma a matsayin abin na sakatare wato su ne waɗanda suka ɗauki wato nauyin gudanar da wannan tafsiri har ya zuwa turan da suka fara har ya zuwa wannan lokaci A bayan nan kuma sai ga sunan waɗanda su kuma suka ba da goyon baya sosai ma wannan tafsiri ya gudana kamar yadda malam ya faɗa yanzu daga cikinsu a babba shine ainihin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato ta Najeriya gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau da kuma shugaban majalisar malamai na najeriya gaba daya da kasa da kasa shine Sheik muhammad saniya haya jingir domin tun a mitin na a tun a samina na abuja aka sanar da cewa dokta yana daga cikin wanda za su yi tafsiri a wannan state din wato su ne waɗanda yake na farko suka tallafa wajen gudanar da waɗannan abubuwa sai kuma a wajen waɗanda suka ba da goyon baya akwai malam dr isa yi guda matawallan bauchi wato executive governor na bauchi state akwai kuma mai martaba sarkin bauchi shine alhaji dr rubanu suleiman akwai kuma alhaji aminu ma'aji akwai sanato adamu ibrahim gumba kuyan banan bauchi akwai alhaji muhammad garba noma jarman bauchi akwai sanato babayo a sanato babayo garba gamawa akwai alhaji muhammad suleiman balloko kiyate kaciya man na alkaleri na karamar hukumar alkaleri akwai honorable hamza muhammad mai kudi gawo majin garin ningi akwai alhaji sani muhammad barau akwai honor uh, alhaji sani muhammad bura honorable commissioner for water resources akwai kuma alhaji aminu aliyu garu garu keke napep akwai uh, alhaji bashiru wamban gubi akwai alhaji adamu adamu alhaji adamu adamu yame akwai alhaji idris akwai alhaji idris fani abinan alminiyon fina alminiyon akwai alhaji muhammadu abubakar sadai wanda aka fi saninsa da usama akwai alhaji tukur ahmad <coughs> sai kuma wanda suka ba da gudumawa mai karfi wato wajen yada wannan abu su ne dukkan 'yan jaridu waɗanda suke zuwa su ɗauka da waɗanda suke karɓa a hannunsu su yaɗa wato waɗannan su ne daga cikin jimlan waɗanda su ne ƙashin baya waɗanda suka ba da wannan gudumawa wajen gudanar da wannan tafsiri na ƙarshe sai kuma mu masu saurare domin duk waɗannan ayyukan da suka yi idan da mai tafsiri da mai jan baki sun zo babu masu saurare ba za samu ikon gudanarwa ba sai sai kuma abin na mai masaukin sa wanda ya shi bai yadda abin na ambaci sunansa ba wato kamar idan malam ya gama ya kammala karatu inda yake komawa abin nan ya abin nan ya ci gaba da rayuwa zuwa kuma washe gari to shi mai masaukin baya so a ambaci abin nan sunansa muna fatan dai Allah ya saka masa da alheri wato waɗannan su ne suka bada abin nan wannan abin nan gudumawa din assalamu alaikum kami jawab dia sebab sebab mungkin dalam dalam dia akan senang jadi kan lebih Muhammad lima dalam kami senang saya Terima kasih kerana menonton! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato jawabin da aka ce zan gabatar da jawabi ce ta godiya don haka an riga da an jero list din waɗanda suka taimaka tun daga kan mai girma gwamnan jihar bauchi mai martaba sarkin bauchi har ya kawo ƙasa waɗanda suka taimaka wannan ayyuka suka gudana muna fata allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma mun gode ƙwarai da gaske babban godiyanmu kuma shine wa shi malam da ya gabatar da wannan tafsir wato alal haƙiƙa kamar yadda kuka sani malam dama ba a nan yake gabatar da tafsiri nasa ba a maiduguri yake gabatarwa tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddaci rasuwa wa sheik jafar shi ya karɓe shi yake gabatar gabatarwa cikin yardan allah aka samu ɗan mishkila wanda kuma muka tahi don mu gayyato shi kuma allah ya ba shi ikon amsa mu. yadda ya amsa mana wannan gayyata muna godiya yadda ya zo ya gabatar da wannan tafsiri a wannan wuri ya amfana da al'umma muna godiya Allah ya saka wa malam da alheri a gaskiya malam mu ba wai godiya da baki ma addu'a muke ma muna fatan Allah madaukakin sarki ya maka sakayya kuma bayan haka kullum malam muna roƙonka duk lokacin da muka aika ko muka je da kanmu muka gayyace ka saboda ka zo ka gabatar mana da wata muhadara ko kuma irin wannan tafsiri na kowane shekara muna fata Allah ya ba mu malam ikon amsa wannan gayyata kuma ya zo ya gabatar mana da wannan tafsiri to alhamdulillah zuwan malam ya zo a wani lokaci da gaskiya al'umma suke kuma bukata shugaban wannan kungiya ta jama'atul zatul bidawa ya kamatu sunna ta ƙasa a abdullahi balalau ya umarce mu da cewar akwai ambaliyar ruwa da ya faru da waɗansu al'umma 'yan uwanmu wanda suke plato wanda suke cikin eh, jos saboda haka akwai bukatan a taimaka musu a taimaka ma waɗannan mutane malam ya zo ya yi bayani a nan sauran malamai sun amsa su ma wanda suke gudanar da tafsirai daban-daban sun je sun yi bayani a wuraren tafsirinsu kuma abin ya karɓu cikin yardar Allah an taimaka gayan taimakawa musamman a jihar Bauchi shugaban ƙungiya ya kafa kwamiti a nan jihar Bauchi cewar nan ne kusa da plato nan ne za a tara taimakon kowace jiha kuma nan ne za a ɗauka a kai plato ɗin to alhamdulillahi da irin gudumawan da muka samu daga wajen maluma masu tafsiri jin kiran da shi malam ya yi da aka amsa kiran a halin da ake ciki kamar yadda kuka sani muna da jihohi wajen talatin da wani a cikin najeriya jihar bauchi ta tara ɗaya bisa hudun da duk kudin da za a tafi da shi yanzu plato a je a kai musu saboda haka wannan ba ƙaramin fa'ida ba ce muka samu kuma muna fata waɗanda duk suka taimaka da irin wannan gudumawa muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri wannan kuma alal haƙiƙa yi maka ne kuma muna fata Allah ya sa mana shi a mizani bayan wannan an riga da ambace shugabanni da yawa waɗanda mutane da yawa waɗanda suka taimaka musamman shi gwamnan jihar Bauchi da mai martaba sarkin Bauchi wanda muna fata wakilinsa mai girma ɗan malikin Bauchi zai kai wannan sako gare shi mun gode muna godiya irin abin da yake duk wakilan nan za su kai abin nan sakon godiyan mu zuwa gare su mun gode muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri mun muna fata su ci gaba da irin wannan taimakawa a duk lokacin da aka bukata da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jawabi na gaba jawabin mai ɗan zuwa sarkin goci ne wanda shi ne shi malam malam goci alhaji aminu muhammad zai gabatar insha allah nan kare bismillah to zauna ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم shugabannin wannan ƙungiya. shaurayen wa musulmai assalamu alaikum mai martaba sarkin bauchi dr suleiman adamu ya dr rilwan suleiman ya turo ni da wakilce shi wurin wannan rufe karatu kuma yana matukan farin ciki da shi dr sani umar a rijiyar lemo ya samu dama ya zo masarautansa ya yi wa'azi ya ce a maka godiya na musamman ya dokta kuma yana murna har ila yau cewa wannan kungiya ta samu ta haɗa kanta yanzu an haɗe an zama tsintsiya maɗauri daya kuma allah ya ƙara haɗa kan musulman najeriya baki daya shauran ɗan damuwa da ake da shi tsakanin musulmai allah ya sa kamar yadda wannan ƙungiya ta haɗa kanta duka a samu a haɗa kai baki ɗaya. Sananniyar ni kashin kashin kaina kuma shawaran da zan bayar shine ga dai malamai suna kokari na faɗakarwa ana yawo gari gari ana wa'azi amma akwai babbar matsala wanda shine rayuwar matasa don matasa hakika mafiya yawansu yanzu ba abin da ya dame su da maganan addini ga shi dai a zuciyarsu musulmai ne su sun yarda su musulman ne amma a bayyane ba sa yi to laifin ban sani ba namu ne iyaye ko nawa ne ne to lallai ina kira ga malamai a duba wannan babban matsala da muke da shi don za ka gani da yawa yanzu ko 'yan mata gani irin kayan da suke sawa iyaye suna ji suna gani ba za su yi faɗawa wa 'yansu ba ni ka a gidana na gani kamawa ma nake yin ƙona to ina kiran ina kiran shi wa musulmi don Allah kada mu yi sakaci mu ga abu mu kau da ido shi yake sa al'amura suke ta tabewa ina fata Allah zai daɗa fifita musulunci akan musulmai Allah kuma ya kare mu akan sharrin da ake mana a ƙasar nan musamman akan maganan boko haram don an ce musulmai ke yi mun san da ba musulmai ke yi ba sai mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu ga wannan mummunan sharri assalamu alaikum ma da wannan girma gwamnan jihar bauchi alhaji dauta malam ilaruwa wanda kwamishinan shari'a ya rubuce kuma zai gabata a mara su abin da ma sai a tsaye ma ko sai na zo na bin to to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا assalamu alaikum warahmatullahi mai girma gwamna ya umarce ni da gabatar da godiya na farko ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba da dama wannan alkhairi wanda aka zo aka yi tafsiri a Bauchi aka zo aka yi shi don amfanin al'umman jihar Bauchi kuma yana farin ciki cewar yana ganin canji bisa yadda jama'a suke karban wa'azi gwargwado amma kamar yadda shi mai gabatarwa na biyu na karshe da kusa da ni wato jawabi mai mataba sarkin bocce yake faɗa ne in kana da kyau ka ƙara da wanka karatu dai ya ce aiki da shi shi mai girma gwamna yana so ya ganta a tas an ji karatu an yi kabarbari an yi wato attaka Allahu akbar Allahu akbar amma ya kamata in an fita a gani a gida a gani a hanya a gani a ɗabi'u a gani a bi mu ofisoshinmu ya bi mu mu duka mu yi aiki da karatun nan kuma babu abin da dai amfani a cikin wannan sai idan ya zamanto akwai da'a kuma har yanzu mu yana gabatar da godiyarsa ga su al'umma har yanzu da suka ba da goyon baya aka fara lafiya aka kare lafiya a cikin jiharsa ba tare da an samu ta tsangwama ba musamman malamin da ya zo a nan da ya bako ne to muna farin ciki da cewar yadda aka karɓe shi cikin farin ciki aka karɓe shi hannu biyu kuma da a yi ban kwana da shi yana fatan cewar da a mammaita waɗannan kowane shekara malam ya ci gaba da zuwa sannan sauran majalisun tafsir da ake yi wato na tafsirai su ma yana isar musu da godiya kuma a ci gaba da irin wannan domin shine hanya ɗaya kenan da ya tabbatar cewar al'umma za ta gyaru idan ya zamanto malamai suna gani su fada na ƙarshe yana roƙon al'umma ku al'umman jihar Bauchi da manyan malamai da sauran a ci gaba dai da addu'a wa shugabanni kuma inda aka ga sun bauɗe da Allah a yi ƙoƙari a je a gyara musu ba su ki karɓan gyara ba insha Allah ta'ala in an ga gyara a je a gyara in Allah ubangiji ya yarda za a yi aiki da shi wani lokaci waɗansu su ganga cewar kamar akwai shamaki gaskiya akwai shamaki amma shamakin karama ce idan a samu hanya akwai hanyoyi da ake bi suna da sauki wanda za a samu shugabanni su malaman sun fi mu sani su ma al'umma sun san da wannan don haka muna fata dukkan wannan taro ubangiji Allah ya lulluɓe mu da rahamarsa ubangiji Allah kuma shi mana albarka gaba daya wannan karatu da aka yi ya sa da aljanna gaba da zama kuma mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa da na da kuma rubuci da wa kama da sunna malam da zama ba masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين سلام صلاتي وعن النبي صلى الله عليه وسلم bayan godewa Allah da duk masu jawabai manya-manya jagorori shugabanninmu da suka gabatar wanda akwai addu'o'i cikin abin da suka faɗi musamman shi dokta babu shakka faqidu shay'in la yu'tihi abinda dokta yake yi idan ka ji yadda yake da alkur'ani to kai ka ta hanyar da take kwalta nylon da gargada da wasu yadda za su yi karatun da yadda yake gabatar da karatunsa laushin abun da daɗinsa da yadda yake shiga jiki har cikin jinin jiki muna addu'an allah ya saka mai da alkhairi wannan ilimi Allah ya ƙara mai albarka yan uwa musulmai ga abun koyi nan kudwa hasana wajibun alaina an ya kuna hazal amr lana kudwatan hasana allati takunu an naktadi biha da'iman fi hayatina khususan ash-shabab khususan shababuna al musulmi don haka ya ku matasa a wajen wasu tsofaffi masu shekaru da su ga dokta shi ma kila ya wuce matasan kaɗan ne amma fa dokta kuma na ilimi kuma ba wanda ake wata ɗaya ko wata biyu ko shekara biyu ko shekara uku wanda an yi shekaru ana karatu kila an tashi akan karatun ne an samu tarbiyya to jama'a ku yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله منا روقونك mu bayinka ne muna tawadi muna kaskantar da kai akwai taimako da muke nema gare ka na gaggawa na zaman lafiyar kasar nan Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya damuwoyin da wasu muke faɗi wasu sun wuce mu faɗi amma Allah ka san su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su sawa'un wasu yan uwan mu ne suke an tayo su ko wasu waɗanda suke adawa da mu ne duka masu gyaruwa Allah ka gyara su waɗanda ba da su gyaru ba Allah kai ne alkahar kai ne aljabbar kai ne wanda ka fi ƙarfin komai kake da iko akan komai Allah da ikonka Allah kai mana maganin su Allahumma izal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad islam wa ansur muwahhidin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma sabbit aqdamana ala al-islam wal iman Allahumma sabbit aqdamana على الإسلام والإيمان اللهم أنصرنا يا أرحم الراحمين اللهم أنصرنا اللهم أنصرنا taimakonka Allah كتيمكيم الله mu Allah الله كزونا ka da duk bayanka da suka yi amfani da dukiyarsu don tafsirin nan yayi kyau Allah ka biya su Allah ka sa musu yi amfani da mulkinsu ka taimake su akan mulkin ka kyautata jagorancin ka ba su ladan jagoranci waɗanda suka yi amfani da shawarwarin su da iliminsu ko da taimakonsu ta kowanne Allah ka san mu duka Allah ka biya mu Allah ka biya mu ladan ayyukan mu Allah kar ka tabar da rayuwar mu ka sa aljanna ita ce makoman mu Allah ka taimake mu baki daya ka zaunar da jihar Bauchi lafiya ka zaunar da Bauchi kanta lafiya mai martaba sarkin Bauchi Allah kai jagoranci. Allah ka kara masa taimako mai girma gwamnan jihar Bauchi Allah kai jagoranci. Allah kara mai taimako ya ku attajirai Allah ya sa albarka a cikin dukiyarku ya ku momi ya ku masu ilimi ya ku ɗalibai ɗalibai Allah ka taimaki kowa akan bukatarsa mu cika da bismillah da fatiha abinda duk muka roka Allah ka amsa mana addu'a da malam yayi kafin ya sauka Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله ساكا ومالا الهيري cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha دورة low shopping complex daura garin da ba wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi